أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقية فقد استمسك بالعروة الوسكية لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في الضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعها سر في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تقبض في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ga dama cikin rahmashi da amincewarsa muka haɗu a cikin wannan masallaci mai albarka daura da gidan Sheikh Dr. Hassan Sa'id Allah madaukin saki ya gafarta mai a cikin wannan unguwa mai albarka layin mudi na garba a cikin wannan karamar hukuma ta jos north kuma a cikin jihar filato a cikin najeriya da fatan ba mu manta ba yau 23 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da 18 ga watan 6 miladiya annabi Isa alaihi salam shekara 2017 da fatan ba man ta jiya mun karkare akan aya ta 255 yau da ikon Allah za mu tashi kan aya ta 256 bismillah malam la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أنما عليك سوى ثم ذكر حكم اتباع تلك الأحكام فنمو بنجد تعالى يبين حكم سوف كنت نبو ودنمو كنت سوف كنت أكي بيان إذا لم تكن فتنة idan ba da kasance fitina ba bainal mu'minina wal kufar tsakanin mu'mini da kafirai wa wasafa kullu naw'in minha bin nisbati lima yatamassaku bi sannan ubangiji ta'ala ya siffanta kowane nau'i daga ciki bin nisba dangane da lima yatamassaku bi abinda za a yi riko da shi min al ahkam cikin hukunce hukunce fi hayati dunyawiyya cikin rayuwa ta duniya wa misalu fil akhirah da kuma misalin haka a rantashin alkiyama ubangiji ta'ala ya ce la ikraha fid din babu tilastawa a babu tilastawa a cikin addini malamai suka ce a nan ana nufin alad da kuli fiye wajen shigan cikin musulunci babu tilastawa kada a ce wani dole sai ya shiga cikin musulunci alhalin shi kuma zuciya shi ba ta so dalili akan wannan akwai ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ana kinshi al-Husayn al-Husayn shi musulmi ne amma waɗanda suke tare da shi ƴaƴan shi su kuma waɗannan kafirai ne ba su imani ba sai shi ya damu akan cewa lallai fa sai ya dawo da yaran nashi sun dawo cikin musulunci su kuma yaran suka ce ba za su dawo cikin musulunci ba matsawar da yayi malamai suka ce sai Allah ya saukar da wannan aya la ikraha fid din babu tilastawa a cikin addinin musulunci kowa ya tsaya inda yake idan wani ya ga yana da buƙatar ya shiga cikin musulunci to a bashi ya shiga idan kuma wani ya ga baya da buƙatar shiga cikin musulunci a kyale shi kada a takura mai nan lafazin addini malamai suka ce yutlaqu ala alama'ani iya iya daukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko al'amal iya ɗaukan aiki ma'ana ta biyu kuma iya ɗaukan ma'ana sakamako kamar da ubangiji ta'ala ce maliki yau yawmiddin amma wannan ma'ana ta cewa iya ɗaukan ma'ana ta aiki kamar da ubangiji ta'ala ke cewa wa biyu lakum al-islam dinan na yarje muku addini musulunci ya zama ne addini malamin suka ce mana ya zama shine aikin ku da za ku dinga aiki da shi amma nan gurin ubangiji ta'ala ce la'ika raha fid din babu tilastawa a cikin addini ma'ana abin da ake nufi shine mutum ya zamo kar a tilasta shi akan dole sai ya shiga cikin addinin musulunci da wannan dalili malamai suka ce wannan kalma ta addini takan iya ɗauka. na ma'anar ranar sakamako kamar da Allah madaukin sarki yake cewa ma kama ma yawmuddin sun ma ajira ma yawmuddin me ya sanar da ke ranar sakamako wa ma ajira ma yawmuddin sanan me ya sanar da ke ranar sakamako duka wannan yana nuna maka ma'anar addini iya iya daukan ma'ana guda biyu shi nan ubangiji ta'ala ce la ikraha fid babu tilastawa a cikin addini kada wani ya zo ya ce zai tilasta ma wani sai ya shiga cikin addinin musulunci wannan kalma ko ita isa kwanciyar hankali ga al'ummar musulmin duniya ku gane cewa addinin musulunci nan kada ku ce sai kun tilasta ma wani wanda bai buƙaci addinin musulunci bai ce sai ya shiga hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad wani ba yahudi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ka musulunta mana sai ya ce inni ajiduni kariya ni ba ina samun kaina ina kyamata musuluncin Manzala sa sam ya kara bujiro mai da musulunci ya kai ni ina nan take sai manzo Allah ya kyale shi tunda zuciyarka ba ta so shikenan ka tafi abinka kuma wannan shine abin da ya kamata dukkan wani musulmi a duniya ya rike shi ka gane cewa addini ba na takurawa bane kar a ce sai an kilasta wani sai ya shiga cikin addinin musulunci duk da zuciyar shi ba ta so ubangiji ta'ala ya hukunta addinin musulunci addini ne wanda yake mai kariya addini ne wanda yake ko kai baka nemi ka kare shi ba Allah madaukin sarki zai kare kan addini domin addini daya daya a gurin Allah subhanahu wataala shine addinin musulunci to ubangiji ta'ala anan ya hukunta addinin nan ba ba tilas bane kar a ce sai an tilasta wani sai ya shiga cikin addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya hukunta shine jagoran da yazo da addinin musulunci amma sai Allah madaukin sarki ya mai kashedi walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin walau sha'a rabbuk inna ubangijinka ya so la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da wanda suke bayan kasa kowa sai sai musulunta kowa ya zama musulmi ya zama mu'mini afa anta tukrihu an-nas yanzu kai ne zaka tilasta mutane hatta yakunu mu'minin zama mu'minai ba ka abin yake ba ubangiji ta ala ce naka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha duk akan manzan Allah yake wannan ubangiji ta'ala ya sake cewa lasta alaihim bi musaytir sannan ubangiji ta'ala yake cewa innama alaikal bala sannan ya ƙara cewa fa innama anta muzakkir sannan ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik duka waɗannan suna nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi koyi bukatar sai isar da addinin amma wajen karfan musuluncin kuma Allah shi ya san wa zai karfa kuma shi yasa ubangiji ta'ala ce la ikraha fid din babu tilastawa cin addinin musulunci malamai suka ce sa'id na umar ya yi ƙoƙarin wata mata ba yahudiya ta musulunta yayin da ta zo kusa da shi da ya bujiro mata da kalmar musulunci sai ta ce ba za ta musulunta ba sa'id na umar sai ya shiru ya ce shi kenan ka tafi abinki hakan kuma bai samu kwanciyar hankali ba sai sa'id na umar ya ce ya Allah karka kama ni akan cewa na tilasta kan na tilasta ta akan musulunci ya Allah karka kama ni saboda Allah ce la ikraha fi din addinin musulunci in ji malamai shi ne yake tafiya yake kare alitikad yake kare wato aƙida ta al'umma ta musulmin duniya kar a ce an tilasta wani ya shiga cikin addinin musulunci ba ta da zuci shi tana so ba daga cikin waɗannan dalilai guda uku malamai suka ce akwai tafkiru hurwin gairu masur ya zamo mutum ne ɗa ya yi tunani da karan kansa ya gane addinin musulunci domin ya shiga kar a ce wani ne zai zo ya tilasta shi kuma kar a ce bawa ne ya zama ne. sannan abu na biyu a samu man'ul igra aw ikra a samu rashin ruda shi ko kuma rashin tilasta shi akan wai dole sai ya shiga cikin addinin musulunci bi tahdidin aw ta'dib a ce za a dinga mai gargadi ko a ce za a dake shi ko kuma a ce za a zabtar da shi a'a a kyale shi kawai sannan kuma na uku shine an yakuna hurwan ya kasance ɗane bi muqta zahabi al-aqida da ita wannan aqida ta musulunci ya zamo shine a'a yana so ne da kanshi latfi hada fi ghairi aqidatin kar ya zamo an tilasta shi akan wata aqida ta musulunci a ce wai dole sai ya shiga idan bai shiga cikin addinin musulunci ba to ba za a kyale shi ba a'a a kyale mutum dole ne malamai suka ce wannan salasatu anasir waɗannan ginshiki ne guda uku dole ne al'umma musulmi su kyale dukkan wanda yake ba musulmi ba akan waɗannan abubuwan guda uku a ra'ayinsa ya ga dama ya shiga cikin musulunci alhamdulillah idan bai ga dama ba zai shiga cikin musulunci ba kyale shi kar ce za a tilasta shi dole da wannan dalili malamai suka ce waɗanda suke zance a duniya a yanzu suna cewa wai addinin musulunci in tashara bi sai ya yaɗi ne da takobi kaga ƙarya suke addinin musulunci bai yaɗi da takobi ba malamai suka ce addinin musulunci ya yaɗi ne kawai bi da'awati ila Allah da kira zuwa ga Allah duk wanda zai dinga cewa wai addinin musulunci ya yaƙi ne da takwabi ƙarya yake malamai suka ce ai addinin musulunci da ɗayan abubuwa guda hudu ya tabbata to amma ka zo ka ce addinin musulunci wai ya yaƙi ne da takwabi wannan kuskure ne dalili na farko alƙur'ani shi ne ya zo yake wayar da kan mutane mutane sai suka karfa alƙur'ani wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay' alqur'ani shine ya zamo yana bayani akan dukkan komai sai sa mutane suka karfa addinin musulunci sannan kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ubangiji ta'ala ce mun sauka maka adh-dhikr ambato wanda shine alqur'ani mai girma litubayyana lin-nasi din kai bayani ga mutane kaga nan ma ya nuna cewa kenan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take karfafan alqur'ani mai girma wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah sannan abu na uku malamai suka ce shi ne sulukun nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'amalatihi wa ibadatihi halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ibadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine janyo mutane da yawa su karfi musulunci yayi dabi'ar manzon Allah da halayen manzon Allah shine ya sanya da yawa daga cikin mutane su karfi addinin musulunci amma inda dan yaki ne ai da addinin musulunci ba karfin shi ba ai kuna kallo manzon Allah saboda cikin dabi'arsa yadda yake kiran mutane wata rana ya zo gurin wani bai yahudi ya zo zai gaida shi ai kyakkyawan mu'amala ce ka je wajen kirista ma ka zo gaida shi bai da lafiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gaida shi sai manzon Allah ya bujo mai da kalmar shahada Ya yace kai shahada mana sai yaron yi shiru sai ya kalli baban shi sai ya kalli manzon Allah nan take shi wannan bai yahudin sai ya ce ati abul qasim kai ga abu qasim shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai wannan yaro sai ce ashhadu allah la ilaha illallah wa annaka rasulullah yana musulunta sai manzo Allah ya fito daga cikin gidan sai fara cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar nagode ma Allah wanda ya tsiratar da wannan yaron ta dalili dalilina daga wutar jahannama kaga ai manzo Allah kiran shi ba ya kasiye ba wanda zai zo ce maka addinin musulunci ana yaki ne kuskure ne sanan ga hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin masallaci tare da sahabbai kawai sai ga wani balaraban kawai kusan laraban kawai Allah ce al'arabu ashaddu kufran wani faɗa. wannan balaraban kawai yana shigowa cikin masallaci kawai sai ya yi sa kawai sai ya yi fitsari yana ya yayi wandan ya yi fitsari ko zanin shi nan take sahabai suka himmatu za su dake shi nan take manzo Allah ce a ah, da'uhu da'uhu fa azrimuhu fa azrimu al fa azrimu dalwa ala bawlihi ku zo ka ibo guga ɗaya ta ruwa ku zuba cikin wannan fitsarin nashi ana zuwa aka zuba ruwa akan fitsarin nan nashi babu wanda ya kula shi babu wanda ya mai magana ina fata kuna ganewa wannan maganar da aka mai ba wanda ya kula shi aka iba ruwa aka zuba akan fitsarin da ya ga babu wanda ya kula shi ya koma yana huce yana juye-juye ga ko wani zai mai magana babu wanda ya mai magana sahabban nan sun yi kuri za su dake shi amma manzo Allah sai ya hana su har ya fita yayi nisa sai ya gane cewa kai wannan wani irin addini ne haka mai sauki a ce na yi wannan inda yanzu wannan mutumin ya kyale ne ai da yanzu an yi kacce da nama kawai sai wannan balaraban kawai ya dawo yana dawo sai ce a shahadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah kaga shi ma nan take musulunta manzo Allah ya kasa yi kaga ba ya kashe yi ba yana faɗan wannan kalmar shahada nan take shi balaraban kawai sai ya daga hannu sai ya ce Allahumma ghfirli wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya Allah ka gafarta min ni da annan Muhammad amma waɗannan da za su dake ni ba su ya Allah sai manzo Allah ce a laqad hajazta wasi'a ai ka tare abin da yake mai yalwa rahmar Allah ta yalwace dukan komai kaga shi ma wannan manzo Allah ba ya kashe yi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirin shi zuwa ga addinin da mun yi karfa kuma ya karfa saboda kyawun hali irin na manzon Allah da wannan dalili malamin suka ce kyawun halin manzon Allah shi yake janyo mutane da dama suka dinga shiga cikin addinin musulunci sannan daga cikin abin da zai ƙara ƙarfafa maka cewa addinin musulunci ya yaɗi ne da da'awa da kira ba wai da yaƙi ba malamai suka ce suluku sahaba wa fi muqaddamatihim abubakar fi umar addinin musulunci ya yaɗu ne da kyawawan halaye na na abubakar da umar da sahabban manzo Allah gaba ɗayansu ma amma musamman Abubakar da Umar kyawun halayensu waɗannan alkulafa khulafaur rashidin din Abubakar Umar Usman Aliyu, wannan iya daga cikin abin da ya sanya musuluncin ma da dama mutane su karfi addinin musulunci sau da kyawun halaye ba a san ka musguna ma wani musguna ma wani da za ka yi shine zai sanya ba zai karfi addinin musuluncin ba Ali bin Abi wata rana ya je kasar Iraki yana tafiya da ya zo dama ka'idar shugaba idan zai shiga wani gari zai danya da zango ɗanyi wanka ya gyara jiki kafin ya shiga saboda a matsayin shi na babban mutum da ya ɗan shiga ya ɗan daidaita sai ɗan ajiye kayansa ya ɗan ajiye rigar shi da abayarsa ko wani bayahudi sai zo ya sace yana sace sa na ali bai gani ba yana zuwa zai shiga cikin kasuwa kenan zai wuce cikin gari sai ga rigar shi sai ce a ah, wannan ai riga ta ce kawai sai kamo riga sai ce ba ni riga ta bayahudi ce a ƙarya ne riga ta ce sai ka ce mu je gurin alƙali mana sai aka je gurin alƙabi shirai ana zuwa gurin alqabi shiraih sai ya ce to kai a matsayinka aliyu bin abi talibin kai ne amirul mu'mini na sarkin mu'minai na duniya amma yanzu nan kana gaban alƙali ne kai kuma don haka ka kawo hujjojinka menene dalilin zai tabbatar wannan rigar ta kace ya ce eh ni dai rigar nan ta wace ga kalolinta amma dai ni dai na san kawai ta wace sai idina ali sai tsaya iyaka nan allah bai iya bashi karfin da zai faɗi hujjoji ba nan take shi kuma mutum nan bai hude dinga faɗin wasu ƙarerai nan take kuma sai riga aka ce to ai riga shi ce bai hude sai aka bashi idan ali sai ce kenan haka Allah ya hukunta tun da riga an bashi sai idan ali ya kama hanya ya tafi bai hude ya kalli idan ali gana ta tafiya ma ba ruwansa da shi ko kula shi bai yi ba sai abin ya dame shi sai ce kai wannan gaskiya mutumin Allah ne na ha'ince shi ya san cewa ƙarya ne kuma a matsayin shi wanda yake amirul mu'minin zai iya sanyawa a dake ni ko kuma shi kansa ma zai iya duka na kuma babu abin da zai faru amma bai iya mun komai ba ko sai ya dawo yana dawa sai ya ce wannan rigar rigar ka ce tsakani da Allah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah nan take kaga kyawun halayen Ali bin Abi Talib ya gani sai ya musulunta ibn Ali kuma ya ce to tunda ka musulunta na ban maka rigar ma gaba daya kaga ya ci halal bai ci haramun ba da wannan dalilin malamai suka ce to idan mutum ya gona wani abu na galala na haramu to kar yi kokari ya ce zai handame ka yi kokari ka kai mai shi idan Allah ya hukunta abin naka ne zaka amfana da shi to kaga nan addinin musulunci bai yadda da takobi kamar da waɗansu suke faɗa ba abinda zai tabbatar maka addinin musulunci bai yaɗe da takobi ba ga ayoyin da dama cin alkur'ani mai girma ubangiji ta Allah ce fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum as-salama fama ja'ala Allahu lakum alayhim sabila fa in i'tazalukum idan sun nisance ku wa lam yuqatilukum bas yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum as-salama sun je ba muku aminci sun nemi a zauna lafiya Fa ma ja'ala Allahu lakum alayhim sabila ubangiji ta Allah bai sanya muku wata hanya kuma da za ku ci za ku yaƙi su ba sannan ubangiji ta'ala a cikin sura tauba yace in ahadu minal mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana kaga nan yana nuna maka amincin musulunci ka gane musulunci akwai aminci ba wai kai fada bane a cikin musulunci so da ubangiji ta'ala yace idan ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi makwabtaka da kai fa ajirhu ka bashi makwabtakan hatta yasma kalam Allah har ya ji maganganun Allah malamin suka ce ya saurari alqur'ani mai girma to kaga wannan ya nuna maka aminci da musulunci ubangiji ta'ala ya hukunta addinin musulunci addini na aminci hatta hatta mushrikai quraishawa da suke cikin garin makka ubangiji ta'ala ya labarta mana lokacin da suke cikin yakuna da juna awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu bilaluhu 'anil yamini wash-shimali sujadan lahum wa hum dakhirun أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة ba يكفرون شن بس قمن sanya haram amintaccen gari ba? ubangiji ta'ala ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin masallacin ya zama amintacce ga hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man dakhala dar abi sufyan fa huwa amin abu sufyan fa bai musulunta ba amma manzo Allah da yazo fatan maka yace duk wanda ya shiga gidansa ya zama amintacce ومن دخل المسجد فهو آمن duk wanda ya shiga masallaci shi ma amintacce ne waman alqa silaha fa huwa amin wanda ya jefar da takobin shi shi ma ya saranda to shi ma amintacce hatta kafirai an ba su dama idan suka shiga cikin masallacin Allah mai alfarma mutum ne zai taho da gudu an biyo su za a kashe shi idan ne gudu ya shiga cikin masallacin Allah mai alfarma ba za a kashe shi ba saboda amincin da yake cikin masallacin Allah mai alfarma wa man dakhalahu kana amina da wannan dalili yawanci mushrikai idan aka biyo su za a kashe sai su gudu shiga cikin masallacin Allah mai alfarma musulmi sai dai ya bi shi yana kallon sa shi kuma ya dinga mai gwado kuma baki saka mai komai ba yana maka gwalo kai kuma kana mai haka ba da waje amma ya zaka da shi amma dai ka gane cewa aminci na addinin musulunci ya yalwaci dukan komai addinin musulunci hatta kiristoci arnin duniya sun tabbatar cewa addinin musulunci ba addini bane wanda yake na hayaniya addini ne na aminci akwai wani da ake kiran shi Thomas Thomas Arnold babban ba Yahude ne na duniya yake cewa waɗannan almasihiyin manyan wato kiristoci da kuke gani na duniya alladhi na'tanaku bil islam wanda suka rungumi musuluncin nan sun rungumi musulunci ne an ikhtiyarin wa hurrati sun rigi musulunci ne a san su da kuma yanci ba wai tilasta su akai ba wannan fal bayhudi ne ke faɗan wannan sannan akwai shi ma ɗin wani ƙaton bayhudi ana kan shi gustav lobon yake cewa wannan addini na musulunci da kuke gani na addinin annan Muhammad sallallahu alaihi sallam lam yantashir bisilah bai yaɗi da takobi ba innaman tashara bid'awa da kira kawai na addinin musulunci ya yaɗu kaga wannan fa katan arni ne na duniya ke faɗa to akwai wata kuma ana kirinta sakatariya ce ta ƙasar Ingila shekara kusan ɗari da wani abu da suka wuce ake tambayanta akan addinin musulunci tace suna cewa wai addinin musulunci ya yadu da takobi ma'a anna dina muhammadin qu ma'a anna dina muhammadin dinul quwwati ilahiyya take cewa suna cewa addinin annabi Muhammad ya yadu da takobi tace a addinin annabi Muhammadu karfi ne na Allah kawai shi yasa kuke ganin su kansu kristocin duniya sun tabbatar da cewa addinin musulunci addini ne wanda yake wato yana yaduwa kawai inda ka san kamar guguwa ta iska suka ce is a fastest growing religion addini ne wanda yake mai matukar tafiya wanda inda ka san kamar guguwa kake iba mutane yawan musulman da suke musulunta a duniya sun fi waɗanda suke ridda cikin musulunci wannan ya nuna maka cewa addinin musulunci ba na tilastawa bane dalilin na malamai suka ce to addinin musulunci ba ya zo bane yana yakar mutane sai dai malamai suka ce za a iya yakar su idan sun ki ba da jizya kuma sun iya dasa aminta a cikin ƙasar musulmai kamar da ubangiji ta'ala yake labarta mana ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wama wahum jahannam ubangiji ta'ala ya bada umarni a yaƙe su anan saboda mai sun ibada jizya bayan sun ibada jizya kuma sun yadda su musulunta kuma sun yadda za su zauna kasar musulmi kaga sai a gama da su kenan da wannan dalili kenan malamai suka ce in har hali yayi za a yaƙe su sai a yaƙe su akan wannan turba amma ba haka kawai ba shine ubangiji ta'ala yake cewa la ikraha fid din babu tilasti a cikin addini qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayb malamai suka ce ubangiji ta'ala ya ce qad tabayyana ar-rusdu haqiqa shiriya mana imani ya bayyana min al-ghayb daga bata malamai suka ce ar-rusdu shine al-iman haqiqa imani ya bayyana daga bata ai duk wanda yake ganin al'amarin musulunci ya gane inda gaskiya take ga gaskiya nan a fili wanda kawai Allah madaukin saki ya hukunta zai iya fahimta ya fahimta sai ubangiji ta'ala ce man yakfur bi taghuti wanda ya kafirta da taghutu ash-shaytan kina aw al-asnam wannan shaydan kina ko kuma gumaka ko huwa yutlaqu 'ala al-fard wal jam' ana iya fadan shi akan mutum ɗaya ko kuma jam'i da yawa wannan kalma ta at ubangiji ta'ala ce duk wanda ya kafirce ma taghutu ibn al-qayyim al-jawziya a cikin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin yake cewa at-taghut shine kullu ma tajawaza haddahu min matbu'in aw ma'budin duk abin da ya wuce gona da iri cikin abin da ake bautata mai ko ake bin sa wannan shine taghut hatta duk abin da kake iya gani a nan zamani da muke tare da shi wani ya kafirce ma irin waɗannan tsagutun to ya gane cewa ya yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so domin wajibi ne mutum ya kafirce ma duk abin da ake bautata ma koma bayan Allah ubangiji ta'ala ce duk wanda ya kafirce ma tsagutu wa yu'min billahi kuma imani da Allah faqad istamsaka bil urwati wuthqa haqiqa yirko da igiyar Allah mai karfi wannan shine sakon Allah duk mutumin da ya nisanci bauta ta gumaka yayi ruko da Allah subhanahu wataala ya imani da Allah to wannan faqad istamsaka bil urwati wuthqa hakika wannan yayi ruko da igiyar Allah mai karfi malami suka ce yin imani da Allah sai ya kunshi abubuwa guda hudu kafin mutum ya tabbata shi ya yi imani da Allah na farko shi ne al’imanu bi wujudillahi ta baraka wata’ala sai ka imani da samuwar Allah ka yadda Allah yana nan akwai wanda ba sai ma Allah yana nan ba sai ka yadda Allah yana nan tukunna kamar kissa da muka bar kwanaki uku da suka wuce wanda wani ɗalibi ya zo tambayin malamin sa ce wai to wai shi shin Allah yana nan sai gaura mai mali shi menene hukuncin kaddara da kaddara sannan kuma yana tambaya shin wai shedan idan aka jefa shi a wuta ya za a yi a ce wutar jahannama za ka azabtar da shi shi kuma gashi an halicce shi daga wutar jahannama ne shi bai fahimci wannan abun ba malamin ko sai gaura mai mari sai ce me yasa ka mare ni sai ce na mare ka mana sai ce wannan marin da na maka tambayoyi guda uku nan da yi gaba ɗaya marin ya amsa maka to ya kuma haka sai ke cewa ai marin nan da na maka na ɗaya na mare ka ne domin me saboda na mare ka ne da na mare ka din nan domin ka gane Allah subhanahu wataala yana nan da na mare kan ji zafi ce ina eh, da zafi da ka ji zafin to yanzu ina zafin yake sai ce a bana gani shi ba ka gani shi yace eh yace to haka nake jin Allah yana nan amma kuma ba ma gani shi sannan na biyu ya ce to kuma da ka fito daga gida ka san cewa dama zan mare ka ce ban sani ba sai ce haza huwal qada'u wal qadar shi ne ya kaddara ya ce to ya za a yi kuma a jefa shaidan a wutar jihannama. ya ce za a jefa shaidan a wutar jihannama ne kuma Allah matsakin saki ya halice shi daga wutar jihannama. ya ce yanzu kai ma da na mare ka din nan ka ji zafi ko baka ji ba ya ce eh ya ce hannuna da me aka halice shi ce daga laka fuska ka mai laka ya ce to ya za a yi laka kuma ta mari laka kuma ta ji zafi bayan wannan an samu shi ma din wani mai musu da ya samu al'imamu Abu Hanifa zama limabu abu hanifa sai ce kai an ta tazamu anna allaha mawjud wai kai kana cewa allah yana nan to da ka ce Allah yana nan to a ina yake hal ra'aita ka taba ganin sa sai ce laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai ce a to in dai baka taba ganin shi baka ka taba shin shi na shi sai ce ya za in shin shi na Allah subhanahu wataala laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir to ka ce baka taba ganin sa ba sai ce kware ko la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir sai ce to hal shamimta ka taba shin shi na Allah sai ce ta'ala Allahu amma yaquluna ulwan kabira ya zan taba shin shi na Allah ai laysa kamithlihi shay' sai al-imamu abu hanifa ya ce ka gama sai ya ce eh, sai ce to ni ma ina da tambaya sai ya ce tambaya ta anan kai kana da hankali sai ya ce kwarai ko ina da hankali don ka san akwai mutumin da in ka bashi hujjoji aya da hadisi ba zai fahimta ba to ka bashi misali na hankali ka taba ganin hankalinka sai ce ban taba ganin hankalina ba baka taba ganin shi bai sai ce to ka taba shin shi na shi ce ban taba shin shi na ba ka taba taba shi ce ban taba taba ba yace to kai mai hankali ne ko ma ce ce mai hankali ne mana to ina hankali yake ce yana nan sai ce fa kazalika Allah tabaaraka wa ta'ala haka nan ubangiji ta'ala shi ma yake ne idan kana zaton cewa Allah matsakin saki baya nan yadda ka tabbata kana da hankali ba ka ganin haka ne shi ma Allah yana nan dole mutum sai ya imani da wannan malamai suke ce a karkashin al-imanu bi wujudillah yana nuni sai mutum ya yi riko da kuma abubuwa guda hudu shi ma na farko shine al-fitra ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجسانه دولة سيكا إيمان الفطرة حلت الله sannan sai ka yi da hankali hankali ya tabbatar Allah yana da sannan na uku shari'a ta tabbatar sannan na hudu alhif ji ji ma kawai ya tabbatar Allah na nan kuma kuma ta ba annabi nuhu salam ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين في الله قال يا نوح إنه ليس من أهلك haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai Allah ce iz tastaghithuna rabbakum jaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati mudifin manzon Allah sallallahu suka zo suna roƙon Allah subhanahu ya kawo musu dauki a yakin badar kuma Allah madaukin sake ya kawo musu daukin kaga wannan ya nuna cewa kenan Allah subhanahu wataala yakan kawo ma mutum ɗauki kuma Allah yana jin duk abin mutane suke bayan wannan in ji malamai hadithi ya tabbata cikin sayi bukhari wani balaraban kauye ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ranar juma'a yana hudu ba akan mambari wannan balaraban kauye sai yake cewa ya rasulullah mu ba muna cikin tashin hankali ruwan sama ya ki zuwa dabbobi gaba ɗaya suna neman su mutu saboda ruwa bai zo ba yana faɗan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu sama yana ɗaga hannu kawai kafin ibtar ido ko sai ga sama ta haɗa hadiri tana hada hadiri ko sai ga ruwan sama ya kece tun da aka fara ruwan sama ruwan sama bai tsaya ba har sai da ake sati guda wannan balaraban ƙauyen da ya zo ya faɗi wannan maganar shi ya dawo tun da shi jangwado masifa sai dawo sai ce ya rasulullah halakatil amwal wa tahdimul bina wannan fa ruwan fa yana ta busa gidaje fa kuma dabbobi suna ta mutuwa nan take sai manzo Allah sake daga hannu yana daga hannu malamai suka ce inda ka san kamar kiftar ido sai ruwan saman ya dauke malamai suka ce to da wannan dalili ya nuna cewa ai Allah yana nan inda baya za a roke shi amsa kaga ya nuna haka nan ga misalin annabawan Allah annabi Musa alayhi salam ya roki Allah subhanahu wataala wa idh istasqa Musa liqaumi qul nadrib bi asaka alhajar sannan kuma lokacin da annabi Musa alayhi salam ya taho ga shiga kogi ya rasa da zai ya tsallake wannan kogin me faru sai ubangiji ta Allah ce fa auhayna ila Musa an yadrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin ka tadil azim nan ce wannan kogin ya kikkece kuma annabi Musa alaihi salam ya bi ta cikin kogin tare da tawagarsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai Quraisha sun zo sun yi musu akan annabtakan shi ubangiji ta Allah ce iqtarabati sa'atu wan shaqqa al-qamar suka ce idan dai kana so mu imani da kai ka ce wannan watan ya tsage manzon Allah yana daga mu sai watan ya tsage inda Allah baya nan zai tsage malamai suka ce to dole sai an samu wannan al-imanu bi wujudillah al bi wujudillah kuma ya tattara waɗannan abubuwa na biyu al bi rububiyyatillah kai imani da halittar Allah Allah shine mai halitta ala lahu al-khalq wal amr fa tabarakallahu rabbul alamin zalikum Allahu rabbukum ubangiji ta'ala shine dai ubangijin naku duk inda ka zo ka tambayi waɗanda suke ba su imani da Allah ba ka ce musu قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون duk wanda ka tambaye shi ina wa yake kaza wa yake halittar sama za su ce maka Allah ne ya nuna cewa Allah yana nan kenan sannan na uku al-imanu bi uluhiyyati Allah mutum imani da Allah takan Allah Allah shine Allah ubangiji ta ala ce wa ilahukum ilahun wahid abun bautan ku shine Allah shi kadai zalikumullahu rabbukum lahul mulk ubangiji nan shine naku dai lahul mulk wanda yake da mulki sannan waɗannan lata da uzza da ake bautata musu Allah ce atujadiluna ni fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan haka nan annabi Yusuf alaihi shi ma yake cewa a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan kaga duka dai kowa yana nuna cewa din waɗannan da kuke kiransu kuma bayan Allah ba su ne alloli ba Allah shine shi kadai dole mutum sai ya imani da wannan shine mutum ya zama ya imani da Allah shi sa Allah ce faman yakfur bi taghut wanda ya kafirce ma taghut wa yu'min billahi imani da Allah Fa faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa hakika yayi ko da igiyar Allah mai karfi malamai suka ce wannan ya faru da wani sahabi da ana kinshi Amr bin al-Jamuh Amr bin jamuh gurgu ne ya zo ya samu manzo Allah sassan ya ce ya Rasulullah yanzu ni idan na shiga filin yaƙi aka kashe ni zan tafi da kafata ɗin nan gurguwa gidan aljanna sai manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ba za ka tafi da gurguwa kafa ba za ka tafi da kafa ka garo a gidan aljanna ya shiga cikin yaki aka kashe shi ko manzo Allah ya akan shi hadisi ingantacce cikin musu da Imam Ahmad yace ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadi sahihatan fil janna gani ina ganin ka kamar kana tafiya da kafa ka garo a gidan aljanna to wannan amur bin jamu' din ya kasance iya da wani gunki da yake ta mai wannan gunkin nashi kullun sai je dinga ajiye shi in yazo kullun sai mai sujada kusan laraba akwai hauka akwai wanda shi gunkin nashi ma da yake yana yin gunki ne na dabino sai ya kawata shi irin mutum mutumi din nan na dabino kullum in ya zo sai mai sujada kullum ya yi sujada wata rana sai ya je nemi abinci bai samu ba sai zo ce to Allah fa yau ba gari fa ya zafi na roƙe ka ka kawo albarka ba ka kawo ba to kai haƙuri zan bantar hannunka sai bantar jikin dabinin na hannunsa ko sai ya ci ya sha ruwa sai dai je kasuwa kuma washe gari ya samu kuɗi sai sai dabino sai zuwa manna kuma sai jada ya Allah a gafarta maka kama da laifin to wannan ai kaga akwai hauka ciki shi ma a murbin jamu' da ya zo yana ta mai kullum a kodin yaran ansara cikin garin Madina sai su zo su dinga dauke gunkin sai su je jefa da shi a bola idan suka yi da shi a bola washe gari ma in yanzu ƙara ajiye shi ce Allah ka yi haƙuri ba ni na maka ba Ka yi haƙuri karka kama ni sai ya ɗauke shi sai ya gyara shi su kuma su ɗauka su jefa da shi a bola sai in shi Allah ne na gaskiya ya kwaci kan shi mana wata rana kawai da ya zo ya nemi Allah bai gani ba ya zo bola bai gani ba sai leka wata rijiya yana leka rijiya ko sai ga Allah nashi yaran da suka tashi tsiya sai suka ɗauki wani mushen kare sai suka haɗa shi da shi suka ce ya kwaci kan shi mana ya tsince in ya isa sai suka jefa shi a cikin rijiya yana zo a murgin jamuwa wannan shine dalilin musulunta shi yana kallonsa kawai sai ce kai sai waɗansu kalmomi suka zo a bakin shi nan take sai ce tallahi lam ilahan Laukunta ilahan lam takun anta fi bi'rin maqrulin atubu ila Allah subhana wa atubu ila Allah wa astaghfiru min ala'i wa uthni alayhi bi ala'ihi fi fi nan take ce ya tuba zuwa ga Allah inda kai Allah gaskiya ne ai bai kamata a ce ga kada kare a daure a cikin rijiya ba sai ya ce atubu ila Allah subhana ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wa astaghfiruhu min nari ina neman gafara Allah daga wutar jahannama wa usni alaihi bi alai ina yaban Allah subhanahu wataala da ni'imominsa nan take sai musulunta kaga faman yu'min bil faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa dika ko da igiya mai karfi abdullahi bin aun hadithi ingantacce cikin sahih bukhari da sahih muslim kuma hadithin ya zo cikin musnadin imam ahmad abdullahi bin aun yake cewa wata rana muna zaune a cikin masallaci kawai sai ga wani mutum ya zo yayi sallah wani mutum yana yin sallah sai yi sallah rukui gajejjeru kaɗan. yana gama idar da sallah kawai sai ya fita mutanen da suka ganshi sai suka ce kai wannan dan aljanna ne sai ya fita shi abdullahi bin aun yace bari in bi shi in gani wannan wani irin mutum ne da yaje ya same shi sai ya ce kai mutane suna cewa kai dan aljanna ne wai dai me sai ce eh bai kamata su canji dan aljanna ne haka kawai ba bai kamata mutane su dinga faɗin abu haka kawai da bakin su ba sai ce to ni dai na san dai wani abu guda daya na taba yin mafarki a lokacin manzo Allah kan zai tabbatar kenan da na mafarki sai na mafarkin wani guri wani dan tudu ne haka kamar irin ginshiki ne haka ginshikin nan akwai wata igiya a sama na yi na yi in hau na gagar hawa sai kuma kawai sai aka zo min a mafarkin kamar an zo min da wani tsari abin hawa sai na hau ina hawa kawai sai na je na riko na igiyar ina riko igiyar da na tsince ta ina cikin bacci din ina buɗe ido kuma sai na ga igiyar a hannuna yana tafiya sai je gaban manzo Allah ce sai na je ga manzo Allah sallallahu alaihi ina ga mai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan igiyar da ka ganta a hannunka wannan igiya ce ita ce ta musulunci wannan ginshikin da ka gani shi ma musulunci ne wannan igiyar da ka gani a hannunka yana nuna cewa kenan ba za ka mutu akan wani addini ba sai akan musulunci kaga faqadistan saka bil udwatil wuthqa ya riko da igiyar Allah mai karfi da wannan dai malami suka ce to duk mutumin da ya kasance ya riko da igiyar Allah mai karfi lam sama laha igiyar nan ba ta tsinkewa ai lan qita laha wallahu samiyun alim ubangiji ta'ala mai jini kuma alimu masani na'am akwai sanarwa na neman taimako kamar da aka saba insha Allah ta'ala dan haka in uwa musulmi ayi kokari a taimaka kamar da aka saba Allah madaukin sake taimaka to bismillah a sai ka gaji da wannan ta ta samu taimaka da yau yau ko sai cewa ina ga الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون وبنجزي تعالى يكي سوى الله ولي الذين آمنوا ubangiji ta'ala shine waliyi masoyi kuma mai taimako na allazina amanu waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumat Allah matsakin sake zai fitar da su daga cikin dubbai na duhu na kafirci ila nuri zuwa ga imani ubangiji ta'ala yake cewa wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta awliya wa umu tagut su sune tagut ma na kenan ubangiji ta'ala yace yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat suna fitar da su daga haske kuma zuwa dukkan duhu ubangiji ta'ala ce ulaik ashabun nar waɗannan sune 'yan wuta hum fiha khalidun su a cikin wutar jahannama za su dawwama ubangiji ta'ala a cikin wannan aya ya tabbatar da cewa shi ne waliyin waɗanda suka yi imani duk wanda ya imani cikin al'umma ta annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Ubangiji ta'ala shi ne waliyinsa, yi kuri jihun mina zulmati ilan nur kuma Allah yana fitar da su daga cikin dubbai zuwa ga haske. Malamai suka ce, wilayatu nau'an, walittaka nau'i biyu akwai wilaya amma akwai soyayya ta gaba daya akwai wilaya khasa akwai kuma soyayya wacce yake kebantacciya wilaya ta gaba daya shine kamar da Allah ce waruddu ila Allahi maulahumul haq wadannan kafirai kenan wali walittaka kuma waɗanda take ita ta musamman ce ita wannan mu'mine su kadai suke suke samun ta zalika bi anna Allah maulal ladina amanu ubangiji ta'ala shine masoyin waɗanda suka yi imani kaga nan ita ce walittakan da ake nufi a nan gurin Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani yukhrijuhum min adh-dhulumat Allah na fitar da su daga cikin dubbai ila nuri zuwa ga haske malamai suka ce anan Allah ya ambaci adh-dhulumat jami nan kuma aka ce ila nur ya nuna maka cewa ita duhu da ƙarya ita mai yawa ce ita kuma abin da ake nufi da wato annur haske shi ne musulunci musulunci addini ne na gaskiya kuma guda ɗaya ke kamar da ubangiji ta'ala ce kun habi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man addinin musulunci addini ne guda ɗaya amma ita ƙarya kuma ga ta nan kace kace tana nan da yawa ta ko ina da ina to shi yasa ubangiji ta'ala ya hukunta a cikin alqur'ani mai girma sai ka ji Allah ce az-zulumat sai kuma ya ce an-nur ba za ka taba jin an ce an faɗi wani an-nur da wani suna daban ban da ya ce an-nur ba amma shi kuma az-zulumat za ka ji shi da jami'i domin an nuna maka ƙarya ce ta ko'ina ubangiji ta'ala ya hukunta cewa idan mutum zai ba addinin musulunci ya ba addinin musulunci wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku ba hanyoyi malamai suka ce hanyoyi to hanyoyin ƙarya kenan hanya guda ɗaya habi sabili addinin musulunci kenan wala tattabi'u subula kaku waɗansu hanyoyi na daban to waɗannan ƙarerayi kenan to anan gurin shi sa ubangiji ta'ala ce Allahu waliyyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani ya nuna cewa kenan mu'minai ana iya samun waliyyi a cikin su kenan tunda Allah ce Allahu waliyyul ladina amanu shine waliyin waɗanda suka yi imani da wannan dalili malamai suka ce akwai waliyai kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa haka nan a cikin Sharhul Aqidati Wasitiyya yake cewa wannan kalma ta al-wali duk mutumin da za a ce wannan waliyi ne man kana lillahi taqiyan mu'minan duk mutumin da ya zama mumini ne ko mai tsoron Allah to wannan shine waliyi a gurin Allah kuma waliyi ku saurara ku ji waliyi shine mutumin da Allah madaukin sarki ya kai mai tagomashi ya mai wani abu inda ka san abubuwan na ban mamaki wanda inda ka san kaman wato abu ne na mu'jiza amma ba mu'jiza bace karama ce Allah yake ba su da darajawa saboda imanin da suke da shi kamar da hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad wata rana Umar ibn Khattab yana zaune a cikin masallaci ya aika 'yan tawaga su tafi yaki da ya aika su sai da aka dau watanni ba a gansu ba ba lokaci bane na waya tana ce yi waya kuna ina ba su ba sayyidina umar abin ya dame shi barka ji waliyan Allah yana zuwa masallacin manzon Allah zai hudu ba ya fara muqaddima ya fara bayani kenan kawai Allah sai ya bude idanunsa kawai yana kallon waɗannan sahabban gaskan a kasar Iraki kafirai sun zagayo za su kashe su kawai sai aka je yana hudu ba yana ce ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal sai sa'id na umar ya gama hudu ba aka ce ya kana hudu ba kuma kana kiran wani mutum da ka tura shi yaƙi ma ba a gan shi ba sai ce ai Allah ya buɗe idanuna ne na gan su a ƙasar iraki kuma ga kafirai sun zagayo za su kashe su shine nake cewa ka koma bayan dutsen nan ya kai sariya ka koma bayan dutsen nan yana koma kuma sai Allah ya bada nasara yana garin madina su kuma suna can ƙasar iraki yayi magana da su kuma Allah ya sa magana kuma ya ji ta shi wancan wannan babun mamaki bane yanzu baka yin waya zuwa america amma kuma sai a ji to dan Allah ya ji yadda wani kuma hadisi ingantacce cikin da Imam Ahmad kuma shi sariyan ya ji lokacin da sariya ya dawo sai ce ainihin ina zaune kawai da lokacin da naga an kawo mana farmaki sai kawai na ji murya ka kana magana kuma sai na juya ban ganka ba na dauka ma ka zo ne sai da aka zo sai ce ai magana ne kawai sai naga Allah ya bude idanuna sai na ganku ga dara daraja a gaba ne wannan ita ce walitaka Allah yakan ma masu tsoron Allah shi sa Allah ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun kaji Allah ma hada imani da takawa sai sun hada wannan abun guda biyu kafin mutum amma mutumin da babu imanin ba takawa ya zai ce maka shi wali ne kaka yadda da shi dan ciwa ciwa ne kamar wani washi ya kutatul arsh ya kutatul arsh yake cewa shi daga cikin karamarsa kana ji ma ka san ko zuki ta mallai wai shi daga cikin karamarsa da Allah ya mai in ji dalibin yana ba da labari malam yakan aike shi in ji shi ɗalibin ya ƙotatul yakan aike shi daga iskandariya iskandariya wani unguwa ce fa a ƙasar misira egypt yakan aike shi zuwa andalus ƙasar spain ya ce a rana ɗaya ke zuwa ya dawo aka ce nan ɗaya maka ƙasa ake ce shi bala'in karama shi ta sauri ce to wannan bai da sauri ma yi akwai wanda ya fi shi sauri shi sau da abaragin saurin sama in ji shi ya ce ta kuɗe idan ya yi tafiyan shekara biyar yake akwai ranar da saurin da karama da ta miƙe da ya takuɗe sai tsallake duniya to dai tsallake duniya ya ina sai dai lahira ya jike wani yayi na gaskiya su ne kamar wanda Allah madaukin sarki ya ambace su cikin suratul kahfi waɗannan matasan da Allah ya su malami suka ce waliyai ne amma za ku ji waɗansu suna kafa hujja da cewa ai karamsu ma waliyi ne malami suka ce a ai abin da yake kazantacce ba a kashi a cikin wajen Allah kuma amma dai Allah ya sanya karan domin shi ma da ya zama mu'jiza ga al'ummar duniya waɗannan kan waliyai ne na Allah haka nan Maryam binti Imran kuma kuma ta ba duk lokacin da annabi zakariya alaihi salam ya shigo gurin ta kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa sai samu azzi abun ta qalat qala ya maryam anna laki hada qalat huwa min indillah da gurin Allah yake ka gano cewa kenan Allah subhanahu wataala yakan baiwa waɗansu sa saboda tsoron Allah ibn al-qayyim al-shaykh al-islam ibn taymiya yake cewa har a wannan zamanin wannan karama da Allah yake fifita masu tsoron Allah mawjudatun ila yawmil qiyamah har zuwa tashin kiyama har yanzu za a iya samun wanda Allah zai dinga mai ta goma shi akwai wani da ake kiran Sa'id bin Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid wata mata ce ta mai ƙarya ana kinta Arwa bint al-Hakam da ta mai ƙarya ko sai daga hannu yace Allahumma in kanat kadhibatan fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha ya Allah idan ƙarya ta mun ya Allah ka sanya ta ta makance kuma ta mutu a filin gidanka yana sauki hannu ko sai mata ta makance ta zo tana cewa ina Sa'id dan Allah ku kai ni gurin sa in nemi yafiya tana zuwa ko sai ta fada rije gidanka sai ta mutu kuma waɗannan su ne waliyai haka na sa'id na abubakar hadithi ingantacce cikin sahih bukhari da sahih muslim sa'id na abubakar manzo Allah ce duk wanda zai ci abinci yana da abincin mutum biyu to ya tafi gidan shi da mutum hudu abincin zai ishe su sa'id na abubakar sai ya dauki waɗansu mutum uku suka tafi suna zuwa gidan sa'id na abubakar in ji ɗan shi abdurrahman yake bada labari ya ce muna cin abinci ga babana yana cin abinci da bakin nan ya ce yana cin abincin amma abincin ƙaruwa yake ta ƙasa sai da suka gama cin abincin abincin sai ya koma kamar ma ba ci ba Allah ya kan ma bayinsa irin wannan hakanan akwai hadisi ya tabbata shi ma cikin musulun Imam Ahmad akwai Abbad bin bishir da shi da Usaid bin Hudayr Usaid bin Hudayr wanda ya zo na karatun Alqur'ani ko sai ga wata fitilu sun zo sun sako kusa da shi ya rasa menene wani irin fitilu ne wannan in ya daina karatu sai ya ga fitilar kuma tana haska shi dokin shi yana gefe yana tattuma yana tsalle kamar kaman zai tsinki ko sai ce ya tsorata karfa ga ɗan shi nan kusa da shi kan dokin ya take mai ɗansa sai je ya gaya wa manzan Allah sai manzan Allah san ce ce lau asbahta taqra'u alquran la asbaha kullu man fil madina yara almalaikata ayana ai da ka ci gaba da karanta alquranin nan da duk mutanen da suke garin Madina da sai sun wayi gari sun ga malaika ido da ido yana katin qur'ani malaikun Allah sun zo suna sauraron alqur'ani wannan ne bayan Allah tsoron su da imanin su Allah yake musu wata karama da darajawa a duniya hakanan akwai wani da ake kiran shi al'ala bin al-hadrami al'ala manzon Allah ya aika shi wato je kasar Yaman domin ya zamo ya dinga lura da al'amari na zakka wata rana da yazo shi kuma cikin sa kullum sai ya dinga cewa ya aliyu ya halim ya Allah ya mai jinkai ya Allah ka amsa mu bukatuna da yazo wata rana za su wuce kan teku shi da wadansu sahabbai yana zuwa kawai ce ya aliyu ya halim ya aliyu ya yana faɗan wannan kawai sai suka hau kan tekun nan suka tsallake babu ruwan da ya kama kofatan madoki guda ɗaya ta kan tekun aka wuce da ikon Allah to Allah ya kama irin waɗannan ba kawai wani kawai ya zo ya ce maka shi wali ba ne wai ya ce maka wai sun taho shi da wani sun ta haukan kogi amma shi kuma yana kiran Allah ya Allah shi kuma muridinsa yana cewa ka dinga kiran sunana ya shehu nasu ana tafiya yana ya Allah shi kuma yana cewa kada ka ambaci sunan Allah kana ambata sunan Allah ka ba Allah za a ambata ba kana ji ka san cewa wani taka ta ƙarya ce wai yana cewa shehu nasu can kuma sai shedan ya zabuce kai magana banza magana rufi shi ya halice ka yadda yake cewa Allah kai ma ka ce Allah wai yana cewa ya Allah shi ma wannan ɗalibin sai ce ya Allah ko sai lum sai limi kasa wai sai ya jefa hannunsa da wani yake ce fuka-fuki na mala'iku wai yana jefa hannunsa sai ya tsomo shi ce kai kuma yaya sai ce kai wani mutum ne ya zo ya same ni ya ce wai kai ma kana cewa Allah ne ma in ce Allah sai ce to ai kai ka bai kai ka ambaci Allah anan ba <laughs> ka ga nuna ai ƙarya ce wannan iya daga cikin karama da Allah subhanahu wataala yake ma bayin Allah akwai wanda ana kiran shi Abu Muslim al-Khawlani wannan shi ma hadisi ne ingantacce cikin sahih Muslim abu muslim al-qawlani kuma sannan allalaka'i ya ambace shi sannan imamu zahabi ya ambaci wannan kisa a cikin i'tidalul mizan abu muslim al-qawlani an samu nukatan jabberin mutum a lokacin shi wanda yake bin imani da Allah ba shi kuma abu muslim al-qawlani tabi'i ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya ga sahabbai abu muslim al-qawlani wannan kafirin sai kira shi ana kishi al-aswad al-ansi abu al-aswad al-ansi sai yake cewa akai me zaka ce akai na ni annabi ne ka ce ni annabi ne sai ce ma asma ba na ji na kurmance na kurmance ka ce ni annabi ne sai ce na komanci ba na jinka sai ce to me za ka ce akan annabi Muhammadu sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ce ashe ƙarya kake kana ji sai ce a je a hura wuta da aka hura wuta sai aka zo aka jefa shi ana jefa shi a cikin wutar tana balbalai tana cikin balbali tana ci kawai sai sai sarkin ya ce mu je da fadawa mu ga inda mutumin banza ya kone ana zuwa kusa aka same shi aka same shi yana sallah cikin wutar Allah ya sanya wutar ta zama bardan wa salaman alayhi shine lokacin da a zamanin sai ya tafi garin Madina yana zuwa garin Madina sai ga Abubakar sai Abubakar ya ce mai sai Umar Umar ya fara gani Umar sai ya ce kai ne Abu Muslim sai ya ce yayi shiru ka ga mu tsakani da Allah sai ya ce eh ni ne sai ya ce to dan Allah zo mu je gurin abubakar suna zuwa zo wajen abubakar sai ce wannan shi ne wanda aka jefa shi a cikin wuta wuta ba ta kona shi ba sai sai na abubakar ya daga mace alhamdulillahi alladhi lam yumitni hatta arani fi ummati muhammadin man fu'ila bihi kama fa'ala bi ibrahim na gode ma Allah wanda ya nuna min wanda aka mai irin abin da aka ma annabi ibrahim kuma an jefa shi a wuta ko bai mutu ba kaga wadannan sune waliyai babu wanda zai zo ka ganshi babu tsoron Allah amma sai ya ce maka shi waliyi ne saboda yanzu wali ta kama da ta cewa cewa wani kawai sai ya zo ya samu ya samu wani wani fili kawai ya samu filin ka ka tange shi sai ya zo ya shiga ya malam ka shiga sai ya ce ai akwai wani waliyi shekara 200 ya ce nan kabarin shi inda za a gane kabarin shi akwai ramin tururuwa kuma na ga ramin tururuwa sai ya fashe da kuka nan take mutane zai ce ai waliyin Allah ne sai a zo a ce za a dake ka sai a biya maka kuɗin filin ma a ce an kale shi daga nan kuma sai daga baya sai zo ya gina gidansa abu dama tuwa tuwa ce to ubangiji ta'ala iya da waliyi na gaskiya Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin wadanda suke imani yukhrijuhum minadh dhulumat yana fitar da su daga cikin dubbai na duhu na kafirci ila nur zuwa ga haske na imani kenan wal ladina kafaru amma da suka kafirta awliya'uhum taghut waliyansu sune taghut malamai suka ce shedanu kenan kamar da ubangiji ta'ala ce inna ma dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala taqafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وبنجد تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين سنة أبنجد تعالى كتوى إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون kaga duka waɗannan ayoyin suna nuna maka cewa tsagutin da ake nufi su ne su ne shaidanu shi sa ubangiji ta'ala ce na kafaru awliya'uhum al-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar Allah ce waɗannan su ne wuta Yan wutan nan malamai suka ce ya tabbata duk mutumin da aka ce dan wuta ne dan wuta ne hum fiha na kun su a cikin a cikin jahannama za su dawoma Allah ya ce su 'yan wuta ne kuma a cikin wutar jahannama za su dawwama malamai suka ce ya tabbata da Allah ce ulaika ashabul nar wutar tana nan ko ba ta nan ai a baya ce uiddat lil kafirin an tanada ta ga kafare domin akwai waɗanda suna cewa wutar jahannama babu ita ba halice ta ba tukunna sannan kuma akwai waɗanda suna cewa ai wutar jahannama ma idan an halice ta idan an zo kiyama dan lokaci kankani za ta mutu ma a nemeta a rasa ubangiji ta ce man ya'si Allah wa rasuluhu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada Allah ce za su zauna a ciki har abada sannan ubangiji ta ala yake cewa innal ladina kafaru wa matu hum kufar falan yuqbala min ahadin min al-ardi dhahaban wa law ishtada bi ayoyi da dama sun nuna cewa wanda ya kafirta zai dawoma a cikin wutar jahannama to ta ina kuma wani zai dinga tunanin cewa wai akwai wutar jahannama za ta kare manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya tabbata hadisi cikin sahih muslim ya ga sahibul mi'jal mihjan wanda yake zuwa yakin aikin hajji ya dinga daukan wani dogon shi yana sace kayan mutane manzo Allah ce na ganshi a cikin wutar jahannam wutar jahannam tana nan ne ko ba ta nan sanan manzo Allah ya zo yana salatul khusuf yana salatul khusuf manzo Allah sasan sai Allah ya bude sa sai ga wutar jahannama kuma ya ga aljanna lokacin da manzo Allah ya ga wutar jahannama ya ga wata mata wannan matar da ta tarkuliya ta hana ta abinci Wannan manzo Allah ce mana'atha an ta'kula min khashashil ard wannan matar manzo Allah ya ganta a cikin wutar jahannama sannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mutum da ake ganin shi amru bin luhay al-khuzai yajurru qusbahu fin nar manzo Allah ce na ganshi ina jin kayan cikin sa wuta jahannama wuta jahannama tana nan ko ba ta nan ubangiji da Allah ce hum fiha khalidun su dinnan a cikin wuta jahannama za su dama maki suna fiha abada za su zama a cikin ta har abadan abada ku saurara ku ji abu gurguje ɗan wuta jahannama yadda zaka gane duk mutum da ya shiga jahannama ya samu matsala hadisi cikin sahih muslim manzo Allah sai alaihi wasallam yake cewa tsakanin kafada ta dan wuta daga nan zuwa nan sai an samu wato arrakibus sari mai hawa doki doki ma ne bala'in gudu kuma wanda ya iya gudu da shi sai ya yi tafiyan kaman kwana uku kafin ya kai kafaɗan kafirin da na zuwa na sannan haƙorin ɗan wutar jahannama za a girmama shi zai kai girman dutsen uhudu tsakanin inda ɗan wutar jahannama zai dinga samu ya dinga zama saboda girman shi ya kai tsakanin kamar makka zuwa basra kamar a ce maka daga nan zuwa ƙasar ghana malamai suka ce Allah zai sanya dan wuta jahannama ya kumbura ya yi katu saboda mala'ikun manya da su ji daɗin jibgan shi shi sa ubangiji ta Allah ce ulaika ashabun nar wadanda in wuta yahum fiha khalidun wadanda in sun yas da umma ciki Allah madaukin sake ya gabarta mana wanda fada dai Allah madaukin sake sanya amin dan abin da kuke rubuta a cikin Allah hada wa sallallahu alaihi wa sallam